sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Ofisoshin jakadancin kasashen waje da ke Sudan sun nuna damuwa dangane da ake samun takun saka tsakanin asalin dakarun kasar da dakaru na musamman da ake kira RSF. A ranar Alhamis shugaban dakarun kasar ta Sudan ya fitar da wani gargaɗi ga sojojin RSF kan yadda rundunar ta tura dakarunta cikin birane lamarin da ake fargaba zai iya haifar da aron gama tsakanin bangarorin biyu an daidaɗe ana kai ruwa rana kan buƙatar a haɗe dakarun na rsf da asalin sojojin ƙasar ta sudan lamarin da ya citira cikin wata sanarwa ta haɗin gwiwa da suka fitar wakilan faransa jamus norway burtaniya da amurka haɗe da ƙungiyar tarayyar turai sun nuna damuwa kan yadda ake zaman doya da manja tsakanin rundunonin biyu dukkan wakilan ƙasashen da suka fito daga yammacin duniya sun yi gargaɗin cewa barkewar rikici tsakanin su zai iya haifar da tarnaƙi ga yunkurin da ake yi na miƙa mulki ga farar hula a ƙasar ta sudan akalla mutum takwas a kashe sannan an jikkata wasu ashirin da 21 bayan da rasha ta kai harin sama a birnin sloviansk da ke arewa maso yammaci a gabashin ukraine gwamnan donetsk pablo kirilenko ya faɗa a gidan talabijin ɗin ƙasar cewa makamai masu linzami bakwai aka harba a kan birnin 'yan sandan kasar sun ce makaman masu linzami kira s-300 sun fada a kan wani rukunin gidaje da kuma wasu sassan birnin bayanai sun yi nuni da cewa benin da ke saman gidan ya rubuta bayan harin kuma ana can ana kokarin zakulo waɗanda suka tsira da ransu daga baraguzan ginin rahotanni sun ce an ciro wani yaro mai shekaru biyar da ransa amma kuma ya cika yayin da ake kan hanyar kai shi asibiti Jack Tashera mutumin da ake zargi da alhakin kwarmata wasu ɗumbin takardun sirri mallakin gwamnatin Amurka ya bayyana gaban kotu a karan farko a ranar Juma'a inda aka tuhume shi da laifin leƙen asiri. Hukumomi sun ce a ranar Alhamis hukumar hukunta manyan laifuka ta FBI ta kama Tashera mai shekaru 21 wanda mamba ne a rundunar dakarun sama ta musamman da ake kira National Guard jihar Massachusetts. yayin da ya bayyana a gaban alkali a boston babban birnin jihar ta massachusetts shira ya ki amsa aikata laifi ko akasin haka ofishin babban lauyan gwamnatin amurka ya ce za a ci gaba da tsare matashin har sai ranar laraba da zai sake bayyana a gaban kotu ana tuhumar tashera da laifuka biyu na farko mallaka da yada labaran da ba shi da hurumi ya hakan sai kuma kwasar bayanan sirri ba tare da an ba shi izini ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kotun kolin amurka ta ba da umarnin a ci gaba da amfani da wani maganin zubar da juna biyu nan da zuwa mako mai zuwa kafin ta kammala yin nazari kan wasu hukunce-hukunce biyu masu karo da juna da wasu manyan kotunan kasar suka bayar kan amfani da maganin ko akasin hakan wannan matsaya na nufin za a iya ci gaba da amfani da maganin menopristone a jihohin da doka bata hana zubar da ciki a amurka ba umarnin kotun kolin wanda aka bayar a ranar juma'a har ila yau na nufin ya jingine hukuncin da wata kotu ta yanke wanda zai yi matukar wuya mutane su samu kaiwa ga maganin a wasu jihohi wanda kan ba mata damar zubar da juna biyu an dai buƙaci alkalan kotun kolin da su fayyace wani hukunci za a ɗauka tsakanin wanda wata kotun jihar texas ta yanke a ranar bakwai ga watan afrilu wanda ya haramta yin amfani da maganin da kuma wani hukunci da wata kotu ta yanke na daban a ranar laraba wanda ya bayyana akasin haka gwamnatin biden da kamfanin danko mai hada magunguna a new york ne suka nemi kotun kolin ta shiga tsakani kan wannan takaddama kotun kundin tsarin mulkin ƙasar faransa ta amince da wasu fannonin sauye-sauye da shugaba emmanuel macron ya samar ga fannin fanshon ɗin ƙasar matakin da ya bashi damar aiwatar da canjin na mai cike da takaddama wanda ya haifar da zanga-zanga da yaje aiki a cikin watannin da suka gabata. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu leƙa yankin Ilela da ke kan iyakar Najeriya da Nijar. Toma 'Yan bindiga daɗi sun tsaurara kaiwa al'ummomin ƙauyukan karamar hukumar mulki ta Illeda da ke cikin jihar Sokoto. gab da iyaka da jamhuriyar Nijar hare-hare irin na ta'addanci. Abin kenan ma da ya sa al'ummomin ƙauyukan ɗaukar matakai don kare kansu. Akan haka wakilinmu da ke birnin Kwanne Haruna Mamman Bako ya yi kuma na da karin bayani daga jamhuriyar Nijar. A daidai lokacin da al'ummomin duniya ke ci gaba da gudanar da azumin Ramadan na bana, 'yan bindiga ne suka kaiwa al'ummar karamar hukumar mulkin Leda da ke cikin jihar Sokoto intiha saboda kulliyomin hare-hare ne kawai ake wa ƙauyukan Ilela da ke kilomita biyu kawai da iyaka da birnin kwannin jamhuriyar Nijar inda suke fadawa jama'a da ba su san hawa ba ba su san sabka ba. A ƙarshen makon da ya gabata gwamnati sai da jama'ar waɗansu garuruwa ne suka kwaso gawayen mutanensu da 'yan ta'addar suka kashe kamar yanda ɗaya daga cikin mutanen garuruwan da abin ya faru ya yi mini ƙarin bayani inda ya ƙarƙare da cewa dole sun shiga tunkarar waɗannan 'yan bindigar don kare dukiyoyinsu da rayukansu. mai da gidan na shiyau cikin ilela eh muna da yan ta'adda suka to daga balaskiya suka zo suka fuskace mu sun kashe mana mutane wajen mutum takwas wa'anda muka dauko gajiya a yau a halin da ake sojoji sun koma ba san abin da sun ka dauko ba amma dai gajiya mun dauko mutum takwas a garin mu nan gari ta mu da gari mai ruwa an kashe guda a zango alkasun an kashe guda baya baya na abin ya tsananta da mi obagiji Allah ya muna kare ita saboda kana zamne ba a zaunawa a ce a zo a kawo maka haji kana ji kana gani dole ka yi ƙarfi haka nan kai ma kai ƙoƙari haka saboda mu na mai ba da irin nasu na ba amma dole ba mu sakaci saboda mun san ita rayuwa guda ce ko yanzu ko yanzu mutuwa za a yi lili mu muka zauna muka ce to za mu tunkare su shi da dalili muka tunkare su a garin an raba duk dai a karamar hukumar mulkin ta ilera da ke iyaka gab da birnin kwanni yan bindiga sun yi mamaya a cikin wannan watan na azumi kuma sun nemi kuɗin fansa masu yawa da nasa al'ummar garin neman ceto saboda suna cewa ba su da waɗannan kuɗaɗen. Allah ya kama da sauƙin wanga lamari da shigo mana a cikin ƙasa. Ubangiji Allah ka taimake mu da wasu abubuwa waɗanda ya kamata gunmu da gun mu wanda zai magance mana wannan matsalar da muke cikinta. Kuma wannan matsalar da muke cikinta Allah Allah ka mana sauƙi. Wallahi muna fama da matsalolin yankin saboda Ka kaga dai mu garin araba na a garinmu mu a sabanin shekara guda ma da wasu yan kwanaki mutanen nan ba su to ba a ce ba ta tana sun na. tun kare irin sha ɗaya sha biyu ma ba ta zuwa ba suka zo sun ka ɗauke mana mutum bakwai yanzu sun ce sai mun ba da miliyan ashirin da biyar sannan sako mana mutanen to kaga kuma in ba gwamnati za ta taimakon wa galalula ba gaskiya an samu araba cikin a cikin lela kwamfawar cikin lela to da haka ga mu je muna roƙon Allah ya kawo da ƙarshen wanga lalura shi ne abu da zan a cikin waɗannan lokutan sai da ta kai jama'ar garuruwa da dama ya hito na hito da 'yan ta'ardar domin kare kawunan su da ma abkawa waɗanda ake zargi na da hannuwa a cikin waɗannan lamuran kasancewa sun samu kawunan su a cikin hali mawuyaci kamar yanda wani da wannan matsala ta shafi mutanen garin su ya yi mini ƙarin bayani. Alhamdulillah lalle insha Allah gwargwado muna cikin matsakin 'yan ta'adda ɗin insha Allah ile da kewaye araba da ke duka dai karkashin mulkin ile local government muna neman taimako ga Allah ga hukuma abinda wani abin ya sama kai su dan kawo mana agaji kasan hari na 'yan ta'adda ba wai an ɗauki ƙwaƙwaran mataki da jan ba mai ɗauka hukuma ya ɗauki cewa zai ɗauki hukuma ga hannun shi ba tare da sanin hukuma ba lallai hakikan mun sha kai bayani ga hukuma to kenan hukumar da maha haka ma bayani ya kamata dan kama doki to su kuma sun nuna cewa ba a ba su damar cewa su dan nuna turja ga sauran abokan harin ba to kenan shi talaka koyo shi na da damar shi kare kanshi saboda idan hukuma ta baka tsarewa ba to kai talaka ya dama ka baka tsaro eh to gwagwaro insha Allah muna iya hitowa kamar kowane dare muna dan kewaya kamar kowane talaka sha daga kamar kauyukan su kenan in ana haske-haske haske tulun nan to insha Allah in ta'addan nan in suna ga haske tulun nan muna fatan insha Allah ba shiga wurin wannan matsalar ta kai ga ma tsayar da kam sirrai da ma waɗansu a ce a waɗansu garuruwa kamar amarawa domin gudun karayen ta'adda su abkawa jama'a a cikin irin wannan lokaci tuni dai malaman addini islama da ma na krista a wannan yankin daga jamhuriyar nijar da ke iyakar najeriya ta la'akari da abin da ke faruwa a makwabtan suka roƙi kowane ɓangaren da ya addu'o'i a daidai lokacin da kiristocin ke morewar ranakunsu na ista na banam da su roƙi allah ya kawo wa Nijar da Najeriya zaman lafiya kamar da Malam Muhammadu Dan Wazifa ke cewa da shi da Fasto Abubakar Musa. Eh wanga ai wajibi na gare mu ya wuce sunna ya wuce mustahabi yin addu'a ya zan wajibi gare mu. Dan duk sadda Allah ya ce kai abu kenan abin nan kai wurin ka wajibi na. Allah da kai ne ya ce muna wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Innal ladzina na an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah ce ku roke ni ni in ji Allah ce zan karba muku ya ce waɗanda ka girman kai ba su roƙona ba su ambata ta da suwa da bukata wuri na za su shiga wata jahannama karkace Dan haka tunda sun yi ibada sun kare da mu da su mu musulmi da su duk yana da kyau kowane mu mu yi addu'a mu roƙa mu ƙasan mu zaman lahiya mu roƙa mu makwabtan mu zaman lahiya kai mu ma roƙa ma duniya gaba ɗaya zaman lahiya tunda Allah shi ka da zaman lahiya in ko mun ka roƙi Allah kenan mu yi yanki Allah ya amsa mana ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati annabi ya ce mana ku dai ku roki Allah kuma ku yi yanke in kun roki Allah Allah ya amsa dan haka Allah muna ta roƙo ne dare da rana balle ciwon ga wata watan Ramadan wurin tsayuwar dare da wurin tafsirrai da wurin zamantakewa duk muna karanta alkur'ani littafin Allah muna addu'a su ma muna roƙon su su ma karkashin abin da suka yi na addinin su su yi kokari su ma su roki Allah ya ba mu zaman lahiya gaba daya cikin kasashen gana mu Nijar da Najeriya da sauran duk mu ba Najeriya ɗaya ba ba Niger ɗaya ba ba Mali ɗaya ba ba Burkina kina ɗaya ba balibi libi ɗaya ba duk inda muke da makwabtaka kai sai mu ci maru duniya gaba ɗaya Allah ya kawo mun zaman lafiya shi kawo mun kwanciyar hankali muna addu'a domin zaman lafiya a cikin ƙasar Nijeriya da kuma ƙasar mu ta Nijar baki ɗaya muna buƙatar rahamar Allah a cikin ƙasa da kuma zaman lafiya a cikin ƙasa ubangiji ya kawo muna zaman lafiya daga wannan masu tashi tashi hankali ubangiji Allah ba su zuciya ta tuba su bar wannan kinnafe kinnafe da kuma tashi tashi hankali Allah ba su rahama sai ne za su gane abin da suka yi bai da kyau kuma su tubo su dawo ga Allah to a gare mu kirista mu muna addu'a ne domin masu wannan tashin hankali muna addu'a Allah ba su zuciya ta tuba muna addu'a Allah ba su ganuwa su dawo ga Allah shine abin addu'a sai Annabi Isa ce masu tsananta muku ma ku musu addu'a ku sa musu albarka kada ku la'ance su kada ku musu mugun fata sai dai ku sa musu albarka kuma ku roki Allah ya musu rahama da kuma zuciyarsu ta zama sayan yawa to gaskiya muna godiya ga Allah domin muna addu'a domin zaman lafiya a cikin kasar mu ta Niger da kuma kasar Najeriya baki daya ubangiji tabbatar mana da alheri a cikin kasa kuma mun gode da yan uwan mu musulmi da sun roke mu domin wannan addu'o'i kuma muna muna ci gaba da yin wata majiya da ke kusan jami'an tsaro ta na tuntuɓa domin samun ƙarin bayani game da abin da ke faruwa a wannan yanki ta bayyana mini cewa yawan dajin a wannan yankin da ma irin yadda 'yan ta'arda suka karkasu na ƙara wahala ga su na gamawa da su a daidai wannan lokacin an samu garuruwan da suka ajiye azumi a bana don yin damarar yaƙi da 'yan bindigar da suka hana su shakat abinda na sa waɗansu daga cikin al'ummomin illela walau ko su koma jamhuriyar nijar da zama ko kuma su je su kwana sai in safiya ta yi su dawo najeriya domin gudanar da ayyukansu na yau da kullum a garin illela local government. Mai sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin wakilin namu Haruna Maman Bako, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti da kuma sashen Hausa na muryar Amurka. sunana hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya tuwa gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wani shiri na da ɗan gari. Shirin da ke zuwa maku daga gidan rediyon muryar Amurka da ke haɗin gwiwa da wasu kafafen yada labarai ciki har da gidan rediyo nagarta muryar haɗa kan jama'a da ke watsa shirye-shiryen sa kan kilo har bakwai mita mai matsakaicin zango daga nan kaduna najeriya shirin namu na yau za mu leƙa garin rigacikun ne domin jin tarihin garin da yadda garin ya kafu da yadda garin ya samu sarakunansa na farko da kuma irin sana'o'in da mutan garin suka fara yi da kuma halin da garin yake ciki galadiman garin rigacikun malam ishaq ibrahim shi ne wanda muka yi dace da saduwa da shi domin samun tarihin nagarin na rigacikun ainihin asalin tarihin rigacikun filani su suka kafa rigacikun katsinawa ne rumawa su ne suka taso daga katsina lokacin da allah ya kaddara za su tashi daga katsina rima yan katsina ruma sun so ma zama a kano kamar da yadda iyaye suka ba mu tarihi farkon zamansu sun aika mai martaba sarkin kano don gari guda ne suke tare ba ƙaramin mutane ba ne tawagansu gari guda ne kamar jama'a suke da ilkin bi suka aika ma mai martaba sarkin kano za su je ƙasan shi su kiwo suka je da ya je shaida ma mai martaba sarkin kano na wannan lokacin ya dawo ya faɗi masu cewa ya yadda su shigo ƙasan shi su kiwo suna zaune lokacin a katsina ba su taso ba a ruma rima katsina da suka samu wannan izini sai suka yi taugan suka taso don su je ƙasan kano su kiwo to sun zauna shekaru a ƙasan kano kamar zama zai zauna nan za su zauna nan a ƙasan kano sai ba su zauna ba har shi abdullahi sarki abdullahi yana faɗi man cewa su akwai yansu zuri'ansu cikin zuri'ansu ta aka aurar da ita a nan cikin gidan sarkin kano ainihin cikin gidan sarkin kano to suna zaune zama suna zaune suna zaune sai kuma shawara ya zo musu za su tashi daga ƙasan kano za su zo ƙasan zazzau to kafin su taso sai suka aiko da tawaga jakada zuwa wajen mai martaba sarkin zazzau ƙasan zazzau kenan nan cewa za su zo ƙasan shi su kiwo suka suka samu izini wajen mai martaba na wannan lokacin suka taso eh, daga ƙasan kano suka yi masauki a kunkumi a kunkuminin suka zauna to sun yi shekaru a nan suna zaune sai suka yanke shawaran to su ya kamata su samu wurin da za su zauna su yi gari su daina sauka da tashi sauka da tashi din nan saboda a wannan lokacin ana yaƙe-yaƙe irin na kamen bayi kwari da baka din nan irin lokacin yaƙe dai irin na da hmm. to suka yanke shawara za su samu wurin da za su zauna su yi gari su zauna ana nan suka yanki shawara suka ce to isiyaku ne mai wannan gidan ana ce da shi isiyaku kakana kenan shi ya haifi mahaifina to shi ne aka turo shi aka haɗa shi da jama'a marakan shi guda uku su uku shi ne na hudu ne jagoran tafiya suka nufo nan kudu don su samu wurin da za su yi gari su zauna su yi kiwo su daina sauka da tashi to suna nan suka ya taho da kiwo na mutane suna yana tafe yana tafe yana zuwa nan gadon so ba lokacin rukukin daji ne ba wai kankanin daji ba daji ne sosai ko mu a bakin wayan mu ma na baya baya na mun san akwai daji ba kankani ba to ya zo sai suka yi dace a nan gadan sobawa nan lokacin eh, rafi ne ba wani gada ba tun da lokacin ba hanyar mota ba hanyar jirgi duka wannan ci gaba guda biyu allah bai kawo shi a wurin tukuna tunda a lokacin muna mulkin turawa ne sun zo bayan sallan azahar kafin sallar asar ya ce samari ina za ku a wurin shi a lokacin su samari ne a wurin shi dattijo ne eh. wani tsoho yadda shi wanda ke ba suke bani bayanin nan na yadda suka same shi shi isiyaku kenan ne wannan gida eh, mm-hmm. to sai yace iyayensu ne suka turo su don su zo su samu wuri da za su yi gari su zauna su daina sauka da tashi a lokacin nan suna tauga akwai dabbobi kowane gida suna da shanu da jama'a jama'a ba kani ba filani ne san ta ganin filatancin ne sosai ba wai oh. eh, filatanci haka na sama sama a filancin ne kawai to sai suka ga wurin da za su yi gari kamar yadda ya ba su shawara hmm. suka sari wannan gidan shi gidan isiyaku kenan wannan suka sari wancan kuma gida ne gidan ibrahim suka sari wancan gida ne gidan abdulraziki to akwai gidaje dai da yawa wanda ke duka nasu ne na filani wanda suka abuna amma dai ukun nan shine suka suka yi alama don kar su kwace in suka taso suka wuta shi daga can suka je suka shaida musu to ga abin da suka gani ga kuma shawaran da suka ji ga kuma shawaran da wannan bawan Allah ya ba su suka taho kuma ga shi abin suka suka aje ranar da za su taso daga kunkumi zuwa nan wurin da Allah kaddara za su yi gari suke sai zama gari a nan. Garadima Malam Isaac Ibrahim ya ci gaba da yi bana bayanin tarihin garin na riga cikin ta yadda ya fara samun sarakunansa. Mai martaba sarkin zazzau na wannan lokacin ya aiko musu cewa su aika da wani daga cikinsu wanda zai jagoransu sarauta sarkin filanin cikin To a lokacin nan su suna da kuɗi, suna da dukiya, suna da jama'a. sai suka ga kawai su sarautar masu suna kyamanci ga su kuma malamai ne masana mm, mm, littattafai sosai gwargwadon iko duka Allah ba su sani gwargwado sai suka suka suka kyamaci abin to daga nan tun da za a zauna ba za a zauna ba shugabanci ba mai martaba sarkin na wannan lokacin ce to ba za a zauna ba shugabanci ba tun da ba su aiko da wanda zai shugabance su ba sai aka naɗo wani haɓe hakikanin gaskiyar magana ubangiji allah ya ba mu zaman lafiya har yau da muke ciki shin kowace sana'a al'ummar garin riga cikin suka fi alfahari da ita bayan ta kiwo da suka gada daga kakanninsu malam ishaq ibrahim galadimar rigacikun ya yi mana ƙarin haske to alhamdulillahi rigacikun muna da mahauta awa da kiwo filani kenan da noma. Shin ko ta yaya garin rigacikun ya samo sunansa? Shi ma dai Malam Ishaq Ibrahim galadiman garin rigacikun bai kasa gwiwa ba wajen bayyana mana ainihin yadda garin rigacikun ya samo sunansa na asali daga kakanni da iyaye. Yanda aka naɗa ma wannan gari rigacikun suna zaune a can tsallake nan hayin wannan rafi da suka yi rigage. Ana yin wani abu ana ce da ke cikui, cikui wa'in yawa sun san shi wani abinci ne wanda ake toyawa na game da dabbobi ake eh, nono to filani sun san yadda suke saffara shi suka eh, juya shi yake zama cikui to sai a ce za mu je cikui za riga cikun sau cikui cikui ina ne ainihin riga cikun sunan riga cikun kenan sannan ya ka samu ainihin suna ne na filani. Masu sauraro da haka za mu ja labulan shirin a yau ta yadda buka kawo muku tarihin garin rigacikun da ke karamar hukumar Igabi a cikin jihar Kaduna wanda muka yi dace da galadimin garin rigacikun Malam Isaac Ibrahim ya mana cikakken bayani. a madadin gidan rediyon murya amurka da ke haɗin gwiwa da gidan rediyo nagarta muryar haɗakan jama'a nasiru yakubu birnin yaro ke muku fatan alkhairi mu kasance lafiya Ka wurin wani kwamma wurinka, da gidan wani kwamma gidanka. gaskiya na nuna sosai cikin wahala da talauci abinda ake ce ma bakin talauci ja duka na ranci tunda uwata ta kai ni wannan makarantar ta kama hannuna ta ba yar uwana ta ce ta rike ni ban kara shiga makaranta ba har rayuwa na kyau da dorina ake mini bulala mai baki biyar wato in yaran sun yi barna na ce ba ni ba ni ne shi an min bulala kowane walakanci zaki ga gidan aure wani ya riga ki ganin shi tunda aka kai ni wannan nan ɗakin nan aka zo aka doki katifa ina kwana kan tabarma da mijin aure na shekara da ya ishirin da biyar ni ke biyan kudin ɗaki zan yi tallan duba kaina in biya kudin asibiti in biya kudin ruwa in biya kudin laiti in biya kudin daki in kuma nemi abin da idan na haihu zan cire kaina asibiti in kuma nemi abin da ina haihu zan sayi rago in bayar a ce mijina ya sai ai sunan ya na dafa wake na kudaye na kuma dafa wake na kuma aza wake ina tallan na nakuda saboda ina neman kudin da dan asibiti kallabin shirin na wannan makon fatima muhammad watara da ake lakabi da dangana sabili da kalubale da ta fuskanta a rayuwa kada ki bari a baki labari ko kuma ki zama 'yar kallo ke ma kina iya shiga wannan shirin murya amurka duniya a tafin hannunki mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldozer to madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.